السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da uku ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2000 da ashirin da shida a karan farko tun wucewar azumi da sallah allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na abdulrahman bin awu da ke nan unguwar karkasara jambulo bakin gada karamar hukumar taro a jihar kano nigeria domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin minhajul muslim wallafar babban malami abubakar jabir aljazairi allah ya jikan shi muna cikin babi na uku da yake magana akan al'akhlaq kuma karatun da ya gabata mun kai karshen fasuli na tara yau insha Allah za mu tashi farkon alfasul al'ashir fasuli na goma wanda malam yau mu tashi da khuluqus takha'i wal karam da fata Allah ya taimake ni ya sa mu dace ina yi mana barka da sallah da roƙon Allah ya karbi ibadun da muka yi a cikin watan Ramadan sai ya mu cin waɗanda ya yanta a cikin wannan wata daga wuta kuma ya sa yanta ba ta zama ta dindindin ta har abada Allah ya sa mu cikin wanda ya ba kyautar aljanna kyauta ta dindindin ta har abada kuma yana nake roƙon su subhanahu ala ya nuna mana wadansu shekaru da za mu halarci wannan ibada muna cikin imani da lafiya da yalwar arziki da kwanciyar hankali da wadata in wannan shine na ƙarshe Allah yi zama shine mafi kyau kamar yadda nake roƙon su subhanahu ala ya maimaita mana iri irin wanda ya gabata shekaru masu zuwa masu yawa muna cikin halin imani da lafiya da kwanciyar hankali da wadata in wannan shi ma shi ne na ƙarshe allah ya sa shi ne mafi kyau a cikin idika da muka yi kamar yadda nake roƙon allah su ma'ana wata ya ji gama gabatanmu musamman su baba haruna da muka rasa su a waɗannan kwanaki muna roƙon allah allah ya ji kansu allah ya gafanta musu allah ya sa suna gidan rahma addu'ar da muke musu Allah subhanahu wataala ya karba Allah ya ba mu mahantisi mana irin waɗannan addu'o'i a bayan mu marasa lafiyar mu da muke da su muna roƙon Allah ya ba su lafiya Allah ya sa kafara Allah ya sa zakar jiki malai ce alfasul ashir shafi na 147 littafi irin na hannuna fakara ta biyu daga sama sadara ta shida alfaslul ashir bayani filla-filla a gaba ta goma wadda za ta yi magana kan hulukus saha'i wal ɗabi'a ta astaha wato albalihu min al'afiyyati wal hadiyya wato kaiwa makura a wajen kyauta shi yake ta da shi hau ba haushi shi yake ta da shi raniyar hannu an gane mutumin da abin da ya samu zai baya, an gane wal karam da kuma karamci hau hulukul Musulmi, ita kyauta da baiwa ɗabi'a ce ta musulmi wal karamu mato. kuma karamci take ne tambari ne alama ce ta mumini walmuslimu muslimu la yakunu shahihan wala bakhila shi musulmi baya zama marowaci abin nan ne mai son zuciya shine shahih wala bakhila kuma baya zama marowaci idh shuhu wal bukhlu khuluqan zalimani man sha'uhuma khumsun nafsi wa zulmatul qalb saboda shi e, ita ɗabi'a ta kwaɗayin tsiya da kuma rowar bala'i halaye ne da ɗabi'u guda biyu ababen zargi wanda maɓuɓɓugarsu asalinsu ana samun sa ne daga gurɓatar zuciyar mutum da kuma duhun zuciyar shi ba mutumin kirki yake yin rowa ko yake yin e, kwaɗayin tsiya ba wal bi wa والمسلم بإيمانه وعمله الصالح wa طاهرة وقلبه to shi musulmi saboda alfarmar imaninsa da aikinsa na kwarai zuciyarsa koransa kan zamanto tsarkakakke zuciyarsa kan zamanto tana yin kyalli tana kyalkyali fa ya tanafa ma'a taharati nafsihi wa ishraqi qalbihi wa shuhi wal bukhl saboda haka samuwar tsarkin ransa da kyalkyalin zuciyarsa sai i kore sifantuwa da sifa ta kwaɗayin tsiya da ruwa fala ya kone musulmi shahihan wala bakhila da aka musulmi ba zai taɓa zama mutowa mai kwaɗayin tsiya mai ruwa jarabawa wai shuhu wai kana marzan kalbiyan amman لا muslimu bi البشر إلا المسلم بإيمانه وعمله الصالح كالزكاة salati. يقيه الله تعالى شر هذا الداء الوبيل لبعده ليعده للفلاح ita shi kwaɗayi san kai ko da wata jinya ce wata rashin lafiya ce ta zuciya cuta ce ga zuciya amman kowa ya samu kansa a ciki la islamu minhu al-bashar illa muslim ba wanda yake kubuta daga cikin wannan ko daga wannan cuta rashin lafiya ta zuciya sai musulmi shi ma ina kubuta ne bi imani saboda imani wa amalihi salih da kuma aikinsa na kwarai ka zaka kamar zaka da yake yi wa sala da sallah yaqihu Allah ta'ala sharra hadha da'il wabil Allah sai ya tsare masa sharrin wannan cuta wadda take mai jikkata jiki ليعده للفلاح دان الله سبحانه وتعالى يتتليشي دان سام الربوطة ويهيئه ويهيئه للفوز الأخروي يشري شيء تتليشي سوى سام داتشي دربو إرن لاهرة قال الله تعالى الله مروفك ياتي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إن الإنسان للي أدم دفوك جنشي ألف دلام أنا تجنسي kulika halu'a an halicce shi mai son kai an gane wato akwai hala a tare da shi hala wato komai shi ya fi son shi aluja ne kuro idza masahu sharru jazua in sharri isa ne shi sai ka same shi mai raki da ya je kasuwa babu kasuwa ya ringa surutu na yau kasuwa ba ciniki wai idza masahu alkhairu manu'a in kuma alheri ya same shi sai ka ji shiru sai hana <laughs> eh alarama wani abokinka alarama dan uwanka <laughs> da azumi za mu tafi wajen tafsiri ranar farko aka hanyar mu tafiya da tafsirin safa ana kai masa waya haka dawowa da yamma da daddare kwana uku kwana na hudu sai babu waya ita da malam nan da namu ita ka san mutane ba su da imani ba su da kirki <laughs> na ta yara ma ne horo ita wayar da mutanen da suke mun wani mutum ne ya saba a wasu alarmomi da yi da azumi yana dan ba su zakka ta ne shi <laughs> to shi ne sai kullum sai sun tambaye shi har yanzu ba bayani ina ta da su ba bayani tunda ran da aka tura masa tsakar dare da bacci ba sai da ya tura kowa gari ya waye to yau sai muka je muka dawo ba wanda ya kira shi kashe gari <laughs> to shi ne sai ke complain sai su to Allah rama ban da abinka ko ni da ba ana rama ba ai na sa innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru wa idza masahu khairu <laughs> an bayyana nace Allah rama ai babu ake sani amma yana aka samu shiru kake ita to malam na ɗauki wani dare na ce to da ka karka saba mamaki dan an samu ba a gaya maka abinda za ka yi mamaki shi ne wanda ya samu ya gaya maka to shi za ka yi mamaki amma wanda ya samu ya gaya maka wannan abin mamaki ne kuma sai ka yi mamakin wanda ya rasa kuma bai faɗa ba shi ma bai samu ba mai faɗa ba shi ma abin mamaki ne an fahimta jama'a to shine Allah ya ce haka mutum yake ɗabi'a ce an gane ku wasuwa Allah ya tsare daga wannan sai ce illal musallin sai fa masu sallah duk masu sallah waɗanda suke wannan abin ba sa sallah ba sa yi yanzu yawancin wanda suke rakin kasuwa ba sa sallah ba sa zaka ba sa azumi to kaga daga na ya kamata mutum ya tambayi kan shi ke hmm. kamar da annabi ya ce a gidan aljanna ne akwai ta kofa na ta kofar rayya ba mai shiga aljanna ta wannan kofar sai masu azumi akwai wanda baya azumin ne to me yasa sai masu azumi za su shige ka tambayi kanka na tambayi kai na kin tambayi kanki ko ya tambayi kanshi duk ba mu azumi me ce ce hikimar a sanar da mu cewa ita wannan kofar sai masu azumi za su shige ba hikima kawai mu faɗa dai ya ji daɗi <laughs> akwai hikima ko ba to wai hikimar ita ce sai zai akwai sai ka tsaya sai ka tsaya kowa sai tsaya duba azumin sa da yake shin in ana azumi ina ansa sunan azumi ko kuwa ana azumi an yi ƙarya an ci a haram an yi da mutane an ga haram an furta haram an yi zagi an yi hasada an yi keta an yi zalunci an yi hikidu ko an yi ƙiyayya ta ba biyar ba dalili wannan shi ne abin da ake nufi da ba mai shiga ta sai masu azumi shin azumin mutum yana yin sa ne kawai saboda zai soke da wani da an ce dole ne Kuma ko ka da ibadar azumi wata ibada ce da kana santa kana sha'awa ya ishe ka duk ayyukanka da kake ubangiji ya ce naka ne ce banda azumi wannan nasa ne eh. yanzu ko ba ta kasa ce ga wani abu da ke so yaya ko dan ka ce ga wani abu da yake so yaya ko mahaifanka suka ce ga wani abu da suke so yaya in dai kai na kware ne a wajen su su na kware ne a wajen ka ko fahimci magana jama'a to ballanta na ubangiji hadisi kudusi kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi duk aikin da adam ji Allah a hadisi kudusi na sani yake banda azumi shi wannan wani na nawaye na Allah ne kuma Allah sai ya faɗi dalili yace taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajal abin da yasa na ce wannan aikin nawa ne shi dan adam din ya bar abincinsa ya bar abin sa ya bar sha'awarsa saboda ni da aka fa huwa ni azumin nawa ne yanzu an kana azumi sai ka shiga wani ɗaki ka je ka ci abinci ka fito kana mashawo mashawo kawai ne zai ce baka azumi to za ka iya ko ba za ka iya ba da gudu za ka iya to ne yasa ba kai ba saboda tsoron Allah to kuma jama'a fi sabilillah sai duk mutum yi wannan abin amma kuma ba cikin masu azumin da za su shiga aljanna ta kofar rayyan ah, akwai kofar sallah waɗansu aljanna ta ba za su iya shiga aljanna ta kofar sallah ba ba a sallah ne to me yasa me yasa ga kofar sallah kana gani amma ta gagaro ɗansu kuma sun rayu suna sallah abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ga wani mutum yana sallah da ya gyara masa sallah sai ce kin yaushe kake wannan sallah yace shekara ashirin kenan na sallar nan yace wannan shekara ashirin ko su jada ɗaya baka ga Allah shekara ashirin fa jama'a ba kwana ashirin ba fa yake wallahi tun shekara ashirin ko su jada ɗaya baka yi ga Allah ba kai annabi akwai mutumin da ya gani yana wata sallah sai ce da ya ce da ka mutu kana an sallar lama aflahta abadan har abada ba za ka rabota to yanzu wannan ya mutu yana sallah zai shiga sallar aljanna ta kofar sallah ah. wai jama'a me hikimar a gaya mana akwai aljanna ko akwai kofofi ga aljanna akwai kofar kaza akwai kofar kaza kuma sai ka samu duk ana yi amma wasu za su shiga ta wannan kofar wasu tafi karfinsu da haka sai da na abubakar allah ya kara masa yadda lokacin na nabi faɗi wannan magana sai ta ya rasulallah shin akwai wanda za a kira ya shiga aljanna ta kowace kofa da kofofin aljanna sai ji manzo allah ya ce kwarai kai kana cikinsu eh kai ma ko da ba kai ne abubakar ba amma kai ma insha Allah kana cikin su ko ko ba shi fi ah, insha Allah insha Allah kuma Allah ya ba mu hanyoyin da ka yi shiga aljanna ta kowace kofa ba eh wanda ya ribatu ribatu yawan fi sabilillah ka je kai ribatu na kwana daya saboda Allah annabi ya ce za a kira ka ka shiga aljanna ta duk kofar da ka ga dama macen da taiwa allah da'a ta kiyaye salloli ta kiyaye azumi wa mijinta da'a ta kiyaye farjinta za a kira ta ta shiga aljanna ta duk kofar da ta ga dama hmm. mata da yawa sun ce za su fara ko to amma kaga yan kaɗan ne kuma yan kaɗan ne tare da haka annabi ya ce ya gani da yawan su yan wuta ne ba ka yi gaya musu ba ai gaba da gaba ya gaya musu ko ai ka musu yi gaba da gaba ya gaya musu mata ku yi ta sadaka na ga yawancin ku yan wuta ne so aka gaya wannan maganar matan hannu na farkon me kake ta na ƙarshen kai ba don rahmar Allah tana da yawa ba Allah mun tuba Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka ba mu aljanna to Allah da yace illal musallin sai masu sallah to bari ka ji suwaye allazina hum ala salatihim da'imun sune wadanda suke titirtuwa suke dawwama akan sallar su in sun fara wata ibada ga Allah ba sa yankewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in mafi kyau mafi soyuwar aiki zuwa ga ubangiji ita ce ibada da mutum ya dawwama kai kuma ya kankantar Allah yana son wannan ibada an gane ko da aka ce ala salatin da'im su sai ka duba yanzu ba ramadan ramadan izo bini bini ko yana masallaci ana ta sallah ko to yanzu sai tambaye kai na tambaye kanka ko ya tambaye kai shi bayan wucewar ramadan a rana raka nawa yake wa Allah ne muku rantsuwa da Allah wani tun da Ramadan ya wuce bai sake ce kwanta ya bacci ya farka ya sallah ga Allah in ya kwanta ya kwanta ke amma da Ramadan musamman kwanaki goma ƙarshe kullum zai tashi ibada to gagarin waɗanda tun daga nan sun karya ramadan din nasu ba su cin waɗanda za su shiga aljanna ta kofar rayya saboda suna ɗauka cewa bautar Allah na yanta ne kawai a cikin Ramadan sun mai da watan Ramadan ɗin kamar mashi suke bautawa jama'a alamar Ramadan wanda yake karɓaɓɓe a wurin Allah wanda ran kiyama mai shi zai shiga aljanna ta kofar rayyan shine bayan wucewar Ramadan mutum ya ga cewa nagartarsa ta ƙaru akan wanda take gabanin Ramadan a cikin ramadan kan ba za ka yi abin da kake a cikin ramadan a wajen ramadan ba ba za ka iya ba har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake a cikin ramadan a wajen ramadan baya yi amma kuma duk sanda rayuwa ta yi gaba zai to ya ƙara nagarta akan nagartarsa da ta so da ita gaba na ramadan kun fahimta jama'a to haka ya kamata za sai mu dinga checklist kaga yan zuwa masallaci yan wucin gadi ko yan suna ina kana regular member a masallaci waɗannan yan yan wucin gadin kafin kai buɗe ido sun zo sun shiga masallaci in ga rashin sa kullum da za ka dinga sallah sallah biyar a zahar la'asar magarba isha asuba amma ramadan ya zo ya ina wucewa shi kenan an fahimta ah, ah. Mm. Mm-hmm. to to kaji ko? ko nan da asuba da ramadan kafin a tada sallah har waje ya ce amma yanzu sahubi ya ke ba da sallah to yanzu haka kuma sai a gama masallacin ma da to an yi sa'a yi to matsalar jama'a matsalar ita ce wato dole mutane sai su ringa wa kansu kiyamun laifi sai suna fahimtar maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman gashi an zo wani zamani da masu fada da maganganun annabi sun yawa amma za su yi su gama <laughs> don ba kansu aka fara ba yanzu abinda suke maimai suke yi to inda waɗancan suka tsara suka gaza su ma za su gaza a yi ta suna garka mace wannan ƙarfi wanda duk ya ce zai fada da ita to ƙarfinsa ya zauna kuwa kuma zai sai ya gaji Allah ya ganar da mu to da jama'a kun ga irin irin na fulfulu da aka koya to ko da ba a ci gaba da yin su ba to a ringa kokari ana dan gwadawa eh ana dan gwadawa yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sune waɗanda suna ainihin akwai haƙƙi sananne a cikin dukiyoyinsu lissa'ili wal mahrum ga wanda yake mai roƙa da wanda ya halatta a ba da kuma wanda yake an haramta a bashi wannan wata fassara wata fassara lissa'ili ga wanda ainihin ike nema wal mahrum da wanda ya hana kansa ya haramta kansa ya zo ya tambaye ka a suna ganawa ne ba sai ya tambaya ba yana da bukata a bashi an gani. wa ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة مئة وثلاثة خذ من أموالهم كربي دوكي daga dukiyoyinsu sadakatan wata irin sadaka ma'ana zakka tutahhiruhum wanda zaka tsarkake su wato zakihim biha ka tsaftace su da ita wannan dukiyar da ka karba wannan sai yake nuna mana cewa shi zakka tana tsarkake mutum tana tsarkake zuciyarsa kuma tana tsarkake dukiyar shi sura ta tara sura ta tauba aya ta dari da uku wa qala subhana kuma Allah mai tsarki ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun al at-tasi'a wa man yuqa nafsihi wanda duk aka tsare masa rowar kansa aka hana ka wa kanka rowa fa ulaika to waɗannan humul muflihun sune masu rabauta Allah ya sa da mu a cikin su sura ta tara, suratul hashr aya ta tara. walamma kanat al-akhlaq al-fadilatu muktasabatun bi naw'in min ar-riyadati wat-tarbiyah kasancewar kyawawan halaye ana iya tsororuta su koda mutum ba shi da su to yana iya tsororuta su isamu da wani nau'i na gwadawa da raino da tarbiyya fa innal muslima ya'malu ala tanmiyatil khuluqil fadil musulmi ina kokari wajen haɓaka halaye na ƙwarai da ɗabi'a ta gari alladhi yuridu an yatakhallaka biha wanda yake son ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a bi iradi khatirihi ala ma warada fi shar'il hakim ta yadda zai ringa bijirar da tunaninsa zuwa ga abin da ya zo a cikin shari'a ta Allah mai hikima min targibin fi zalikal khuluq na kwadaitarwa cikin irin waɗannan halaye kyawawa wa tarhibin min biddihi da kuma tsoratarwa da tsawa gabarin kishiyoyin irin waɗannan ɗabi'u falitan mai ta khuluki sakha'i fi nafsihi يعكف قلبه mutadabbiran alamisli على مثل ta'ala. Saboda ya haɓaka ɗabi'a ta kyauta da baiwa a cikin zuciyarsa zuciyarsa za ta yi zaman da ɓaro ta kifo tana mai karanta da kuma nazari da tunanin irin fadar Allah madaukaki da yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين المنافقون العاشرة التي وأنفقوا مما رزقناكم كما كتير دقاء مك لمك أرزقناكم لشي من قبل أن يأتي أحدكم الموت تنقبان الموت وتزوء بينكم faya ƙula sai ringa cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji me zai hana kai min jinkiri zuwa wani dan lokaci kankane fa asaddaka sai in yi sadaka wa akun min as-salihin in kasance cikin mutanen kirki mutane na kwarai an makara <laughs> an gane <laughs> wani shi da ya zo ya ce wa ubangiji khamsu daqa'iq wai <laughs> na nema a bashi minti biyar <laughs> ina kama kara an gane ba mai ko sakan biyar ba za a baka ba balle minti biyar a to su muta mana ya ce har yanzu ba su musa ba to su muta mana ta yi karewa ma suke yi ai akwai yan tawili ai suna na ne mishi tawili <laughs> an gane ku Allah ya sauƙaƙa sura ta 62 suratul munafiqun aya ta goma. to sai mutum yi tunani kaga ita dukiyar nan da kake ganinta, wata wata rana dai dole za ta fi abarta in yi ba ta bari ba to za ta fi abarta haka ne ko ba haka bari. dukiya ɗayan biyu ne ko a tafi abarta ne ko ta tafi ta bari wanne ne ba ya ba ciki to ne aka daina an gane ku to sai ke tunani sai in tunani sai kowa sai yi tunani yanzu da take hannun shi mecece dabara ina mafita ina mafita shin ya aikata inda zai je ya tarar da ita ko ita fi ibarta a inda ba za ta bi shi ba wanda ya tafiye ba dukiya duniya za ta bi shi ne ba za ta bi shi ba to ya aikata kuma yadda za shi fa zai tarar da ita ko ba zai tarar ko kun fahimta jama'a yanzu kun ga Allah ya kamo ne abin nan fa kaga yanzu kana nan sai ka tura da ka saudiya sai ka tura china sai ka je ka tarar da kayan ka can ko kaga zai sauki to ana nuna mana inda muke nan fa haka lahira za ta kasance ya yi don kaje layi kaje saudiya da kudin ka can za ka sha wahala ba wahala in dai magana ta ta kudi baka da matsala yan hmm. china ka je duk inda kaje je in dai da kullinka ba matsala to haka lahira take jama'a an gane haka lahira take kowa ya aika kulli lahira shine mala yake sai mutum musulmi sai yi tunani a cikin irin waɗannan ayoyi irin wannan magana ta manzo Allah ta Allah sai mutum yi tunani a ciki wannan dukiyar da dole ɗayan biyu ne sai an komai dai koma dai ya za a yi dole sai an rabu sai an rabu ko ba sai an rabu ba ta yi kyau ka tafi ka batta ko da dama dama ta tafi da baka ko za a fasa ne to kuma kana da damar da za ka same ta dindindin ta kasance tare da kai hmm. to in ka yi tunani me za ka zaɓa yanzu a ciki ka tafi ka bata ta tafi ta baka ko ka je ka zauna inda za ka kasance tare da ta kasance tare da kai har abada a wancan ko wannan to <laughs> ko Eh, ka kai ta inda za ka kasance tare da ita dindindin tun daga nan har can har bayan can duk kuna tare to wannan shi ne abin da ya fi kamata to mai tunani Allah ya ba mu iko kuwa wa qawlihi subhana musulmi zai tintintini cikin kamar fadar Allah da yace fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى الليل الخامسة إلى الحادية عشر فأما من أعطى واتقى خنقى أما وان إباير كما يبدو أن الله يبدو كوكينسا Wasu daga husna ya gaskata da kyakkyawa kalmar shahada ko aljanna da an fassara al husna da ita fa sanuyassiruhu lil yusra Allah ya to da sallu za mu sauƙaƙa masa zuwa ga hanya ta sauƙi ita ce aljanna wa amma man bakhila wastaghna wanda ko irowa ya nuna ya wadatu da abin da Allah ya bashi bai da buƙatar Allah kuma wakar kazzaba bilhusna husna ya ƙaryata da al husna kalmar shahada ko aljanna fasanu yassiruhu lil usra to za mu sauƙaƙa masa ga hanyar kunci ita ce hanyar shiga wuta Allah ya sauke jama'a mu yi la'akari ku kalla fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiruhu lil usra kowanne aka sauƙaƙa masa to a lokaci guda ku ga wata hikima ta Allah wata hikima ce ta Allah wanda aka sauƙaƙa masa hanyar tafiya aljanna to shi kuma ɗayan gani yake wahala yake yi hanya tana da wahala wanda kuma aka sauƙaƙa masa hanyar wuta shi kuma wanda aka sauƙaƙa masa hanyar aljanna gani yake yana wahala shi kuma yana ganin sauƙi jama'a ko kuma yanka da aka annabi ce kullum mu ya mako ne gada kowa an sauƙaƙe masa abin da aka halice shi saboda shi wanda aka halice shi saboda aljanna Allah ya sa da mu a ciki in eh, insha Allah insha Allah aljanna is our final abode insha Allah hmm. Allah to duk aikin da zaka yi mutane suna ganin wahala kake ji kai kuma sauki kake gani wanda aka halice shi saboda shiga wuta shi kuma aikin da yake mutane suna ganin wahala yake sha amma shi kuma yana ganin me sauki abu ne mai daɗi jama'a to da haka waɗannan ayoyi mala ya ce a yi tunani a cikinsu an gane ku wa ma yi gini an humaluhu iza ta radda dukiyarsa ba ta amfana masa komai bai idan ta halar ya halaka dalilin dukiya allah ka tsare ne suratul surata sura ta 91 da biyu aya ta biyar zuwa sha ɗaya wa ƙaunihi da faɗar allah maɗaukaki da ya ce wa malakum allah tun fi ƙofi sabilillahi wa lillahi mira su samawati wal ardu alhadith al'ashira wa malakum me ke gare ku allah tun fi ƙofi sabilillah ba za ku ciyar dan allah ba wa lillahi mira su samawati wal ardu alhali gadon samai da ƙasa na allah ne inna nahnu na al-arda wa man alaiha. mu ne in ji Allah masu gaje ƙasa da wanda yake kan abin da yake nan shi ne wai dukiyar da take hannun ta waye waye ba mu yanzu don Allah ta yara da shi mu bashi ba haushe ita ko baka iya kyauta ba ka ba ne baka ba haka ba ne to tsakani da Allah Allah da ya mana wannan alheri sai ya roƙe mu sannan mu bashi in ya roƙe mu ma sai ya rarrashe mu ku duba duk wannan fararrashin ne yake yi fa kuma riba sai fa ga mafi ga mai sai ba riba ga mai sayarwa ba kaga asalin kasuwa mai sayarwa shi yake cin riba wanda ya siya shi bukata ce ko to amma anan kai wa Allah fa riba ce ga mai sayi har yanzu kai ka samu riba nasa ne ya baka ite ba ni kuma ka ba shi ya ƙara maka bayan ya ƙara maka kuma ya baka lada bayan ya baka ladan kuma ka je gidan aljanna ka je ka tarar da ni. da wannan abin kamar ba kai aka bawa abinka a nan duniya kamar yadda ka bayar da shi ka samu mai karamci irin ubangiji da aka wani balaraban kauye sai aka za ka yi maganar mutuwa hankalin kowa ita shi amma shi ko a jikinsa an ya ku shi kakkausa ka ce kai ya mutane an yi maganar lahira an yi maganar mutuwa kowa hankalinsa ya tashi ana ta kuka ana zubar da hawa ya makai ko a jikinka sai ce a ah, ya ce in aka mutu ina za a koma aka ce wajen Allah ya ce to me damuwa ta za a koma wajen Allah ya ce shin akwai wani alkhairi da aka taba samun ba daga wajen Allah ba aka ce babu ya ce to ya biyo ni nan ma yi min alkhairi ballantana kuma na je wajensa ya zo nan ya yi maka tun gajojensa ba kage yi ne ku? to mu ringa kyautata zato ga Allah jama'a ta yaya duk abin da Allah ya kawarta mana ne yadda duk kuma abin da ya bamu umarni mu bi alherin gare mu zai dawo an gane to Allah dai shine ke gadon sammai da ƙasa sura ta 57 suratul hadid aya ta 10 wa qawlihi subhana kamar fadar Allah mai tsarki da yake wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun al-baqara 276 wa ma tunfiqu min khairi duk abin da kuka ciyar na daga dukiya na daga alkhairi ko menene yuwaffa ilaykum za a cika ladansa zuwa gare ku wa antum la tuzlamun ko din ba za a zalunce ku da komai ba ladan aikinka zaka same shi a wajen Allah sura ta biyu suratul baqara aya ta 272 wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace inna allaha jawadun jawadun lalle Allah mai kyauta ne yuhibbul jawad ina son kyauta an gane ku wa yuhibbu makarimal akhlaq Allah ina son kyawawan halaye ina son kyawawan ɗabi'u wa ya krahu safsafa Allah ina kyamar ina ƙin ƙananan ɗabi'u miyagun ɗabi'u ɗabi'un da suke ba na ƙwarai ba wannan hadisin ibn hajar ya kawo shafin fatul bari jiri na farko shafi na talatin haka nan a cikin kanzul umman hadisi mai lamba 37557 imam shuyuti a cikin jamal jawami hadisi mai lamba 7784 shi ma ya kawo shi wa qawlihi da faɗar manzo Allah sallallahu alaihi salatu wassalam da yake la hasada illa fitnatayn babu hasada sai cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqqi sai Allah ya ɗora shi wajen kashe dukiyar nan cikin abin da Allah iya yarda da shi yake so shine alhaq wa rajulun da mutumin da atahu Allahu alhikma Allah ya bashi ilimi wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha sai zaman to yana aiki da ilimin kuma yana ilmantar da mutane an gane ku to wannan babu laifi kai abin da yake cewa shi girfa nan da aka ce hasada ba na nufin hasada ta tamanni zuwa ni'matul ghairi kai burin sarata a'a ka ji cewa ina ma kai ma Allah ya baka dukiya irin ta wani ka yi irin abin da wani yake yi ko ma fiye da abin da yake eh Allah ya bashi Qur'ani kamar malam awwal malam ka zo ka je jena rangada karatun nan da asuba lokacin gari ya shiru eh kun san ka Qur'ani ya bada jawabi wannan lokaci eh ina ma ni ma Allah ya bani irin na wannan malam an gane don wannan alamar nima ina ma Allah ya gano hadda irin ta kai ba ni qur'ani sauci murya irin ta eh to wannan ana ta gibfa me yasa annabi yace dai ta hasada saboda tana da kama da hasada wanda bai sai baya bambancewa to baya gane hasada ko gibba saboda haka sai ce da kai kaga wannan ne maka hasada ba to kai ba zan ma fa sai ka fa ka tsaya ba wani hukumin ya ji ka da hasada nan wai sai ringo ina ma ka gane an gane ku to kaga wani bai san abin nan eh to sai ka ce Allah ya bashi kamar ni eh ma fashi bai da ni to sai ni ai duk wanda dalilin ka i zama wani abu ai kai ka gama ka tsallake an fahimta to ka dai yanzu duk abin da ya samu lalata ta ne sai an baka to asara kai karuwa ce to da aka karka saba ji wani yana cewa yana so ya zama kamar kai ka ji wai sai ka tashi tsaye yi zaman ka an gane Allah ya karba ma wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin Sahih Bukhari juzu na farko shafi na 38 da juzu na biyu shafi na 134 wa qawlihi da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali wane ne daga cikin ku dukiyar magajinsa ta fi soyuwa zuwa gare shi fiye da dukiyarsa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah ma na hadin illa maluhu ahabba ilayhi e, ahabba ilaihi babu wani ɗaya daga cikin mufate dukiyarsa ita ya fi so imana yanda da ce ɗanka ne yake da kuɗi da ce kai ta da kuɗi wanne ka fi so gara ce kai fai saboda kai ka sani a matsayinka na mahaifi za ka iya ɗaukar dukiya ka ba amma ba duk ɗa ne zai iya ɗaukar dukiya ba mahaifi ka Allah ya sau yaya mu ji tsoron Allah ko ba ka bani a haife ku ku sha biyu uwa da uba su suka yi kowa komai har ya zama abin da ya zama a cikin amma wai kowai sai kuna da kun zuwa dan Allah an yi adalci su ba su ku sha biyu komai ka zama su ne suka tsaya ka zama amma wai yau kuma wai kai da za ka yi musu kana jiran cewa ne ya kawo cewa ne ya kawo wai ya karo karo iyayen naka ya musu karo karo jama'a wanda zai yake da abin da zai wa iyayensa karbi yadda ta yi karo ba wallahi in fan taba sama kake da shi ka bayar jama'a akwai wata mata a Algeria wani abin karka dauka zamanin sa bai faru a kwanan nan ne ina shekarar da kriyo ɗin na ya faɗo a Saudiya wannan shekara abin ya faru ‘ya'yanta biyar tana ta san ta je aikin hajji ba ta samu ba kawai wannan shekarar sai ta je ma'aikatar aikin hajji su zuwa ake a rijista in kana so ka je aikin hajji sai ka je ka yi rijista sai ta je rijista sai da ta yi sai ta zo ta tara ta ce to ko na yi rijista ko ganin ina son je aikin hajji ba kuɗi ba kadara ba kama siyar ba komai sai ku nake da ku da aka kuje ku sanya za ku biya wannan ya sosa kunne wallahi kasuwa ta tsaye wannan wallahi harkokin ne sai a hankali wallahi ne ina fama da gida da haka babu kawai ki haƙura ƙaraminsu sai ce babu ba komai in sha Allah ba da zai ki ji aikin hajji wannan rajistar ba za ki janye ba in Allah ya da zai kin je kwana biyu a tsakani ya je biya ita suke yi komai baba na mu zo ki zo mu je a yi fasfot a rage hanya aka je aka yi fasfot da ya je da ya karbi fasfot da wuce ko da za mai ko ina ba da ya je biya kudin aikin hajji eh, komai ya yi sai zo mata da komai inta su hudu ba kowanne shi ya yi complain shi shi ne ɗan su ƙarami ko auren fari ne ba sai ta ce aka yi ce ba ba ta ce na ita ce san bana ne lokacin aure na in saura wata biyu to kudin da zan yi auren su ne na ɗauka na je ne miki wannan hidima shi a bai bai ta yan gama ba ba ita. wannan bukatar da yake da ita ta fi ƙauran in Allah ya nufa zai yi zai yi Allah ya kawo ta hanya ki je ki aikin hajji ta yi mara addu'a ta sa masa albarka zuwa ranar nan ta je aikin hajji kun san tana ciwon da wannan kiro ya samu wasu sun mutu to amma ya taba ta mutu ba ta mutu ba tana ciwon wanda suka karbi jinya suka samu sauki ta dawo gida bayan dawowarta da 'yan kwanaki sai aka kira ta daga embassy na saudiya a algeria ke ce wance wance eh ce ke ce mai passport lamba kaza da kaza eh ni ce kina cikin waɗanda aka suka samu accident din nan na crew ta ce eh tana ciki an miki magani tun warke yi eh. to ki zauna da miki a wannan ɗan nata ƙautan ya ɗauke ta suka tafi suka yi aka duba ita ce ga ta a fasfar da komai ga za ka-za ka ba. da lokacin aka yi discharge za ta asibiti an ɗau hotuna da dokumenti ita ce kawai sai suka kawo wani cek aka ba ta. malam kudin da yake bikin cek din ya ninka kudin da ya biya na aikin hajji sau bakwai kai yaya wanda kuke uwayen ku ruwa, ku farka da aka yi haka ita ma sai ta ɗauki ne ɗin gaba ɗaya sai ta bashi ta ce wannan naka ne a je lokacin da kusa ta ba aure ya rage ana taya za a yi ina za a shiga ina za a fita ina ya Allah babu ya Allah eh, a turbiya ce malam ta gaskiya ba ta kan allo ba <laughs> miliyan ɗari a ko miliyan zai wai hadda update kuma tun da suke rubuta ba taɓa biya ba ana biya ne rayukan da ake kashe da ana biyan biya da tunu har makota su ba sun yarda shi ba wannan shirme da ake yi Allah ya sauwa to jama'a da ta ba shi cek sai zai ce garke a ta ce ai jari ne ka saka a kamfanin Allah yanzu Allah ya biya sai ya to ya za a gyara karasa ginin gida yanzu ba wannan magana ake ba sai aka je aka sai sabon gida aka sai mota aka yi lefe na gani na aka yi harka aka yi sha'ari sannan kuma aka za ka shiga kasuwa to sai yan kuma suka zaburo wallahi babu dama ni jari na dan samu matsala kaza kaza ta ce da Allah ya sa ka ɗauko na abu daga cikin jarin nan naka ka bayar da kai ma Allah ya baka Allah baka bayar ba Allah bai baka ba ba babu dama ni wallahi gida ne fa ni kaza isa na a gaba eh, sai ka je gida ya fi gaba da zaga duk wanda ya complain ta zo irin abin da ta faɗa sai ta gaya jama'a kar ne wa mahaifan marowa sun mana komai fa a kanmu sun bar komai sun ba mu komai mu ya za mu kasa ba su dan wani abu da muke ta ya za mu tsaya wai sai ana karo dan allah babu kunya karo karo ba kuma a cikin akwai wanda zai iya shi kadai to wallahi duk wanda yake da dama kari bari zan yi karo karo da shawo iyayensa abu kawai suna bukatar kaza kawai su bai shi kuro Allah ku yi da mu an gane to sai manzo Allah su sallam yace fa inna lahu ma qaddam to dukiyar mutum ita ce abin da ya gabatar saboda lahira wa ma lawarithihi ma akhar dukiyar magajinsa ita ce dukiyar da izin kirtar wanda ya mutu ya bayar wannan hadisi ibnu hajar ya kawo shi a cikin fatawul bari shafi na 11 juzi na 11 shafi na 260 haka nan imamu tirmidhi a cikin tarjib wa juzi na 2 shafi na 7 ya kawo shi wa qawlihi da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta kunna walau bi ke tamra ku sa shamaki tsakaninku da wuta ko da sadaka da tsagin dabino hadisin imam bukhari juzu na biyu shafi na 146 da juzu na hudu shafi na 24 wa qawlihi da sa sallallahu alaihi wasallam da yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana da bayi kan wayi gari a cikin sa illa malakani yanzilan face mala'iku guda biyu sun sauka daga sama fa yaqulu ahaduhuma sai ɗayan su yace Allahumma ati munfikan khalafa ya Allah bayar da madadi ga mai ciyarwa wa yaqulu al-akhar ɗayan kuma yace Allahumma ati mumsikan talafa Allah duk mai kama kama dukiya ya ke ya rike Allah ka tankwabi Allah ka hada shi da asara wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo cikin Sahih Bukhari na 242 wa kauli da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqu shuha ku kiyayi ruwa da kwadayin tsiya fa inna shuha ahlaka man kana qablakum saboda ita shi ashuh ya halakar da wanda ke gabaninku hamalahum ala an safaku dima'ahum ya sa sun ringa zubar da jinanansu wasu hallu maharimahum suka halatta wa kawunan su abinda Allah ya haramta musu imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sai muslim hadisi mai lamba hudu wa qawlihi da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace baqiya kulluha illa katifaha hu li aisha manzo Allah yace duk abin da muka ciyar din yana nan in banda allanka fadar wannan dabbar ya faɗi wannan ne ga nana Aisha radiyallahu anha lamma sa'alaha amma baqiya min ash-shati allati zabahuha lokacin da ya tambaye ta game da wata akuya da suka yanka akuya aka yanka gidan manzo Allah sai ce a yanka a kai wa wani a yanka a kai gidan wani a yanka a kai gidan wani sai da naman ya kare ba abin da ya rage sai cinya ta gaba allon kafaɗa sai ce me ya rage a naman nan sai na nan ya ce ai don rasa nama abin da ba abin da ya rage sai wannan cinya ta gaba sai manzo Allah sun sallama ce a duk naman ina nan abin da muka rasa shine wannan da zamu ci an gane to kenan abin da ka bayar kaga shine naka wanda ka bari wanda ka ci to wannan kai zaka je ka kasayar da kayan ka in kuma kana so abin maka cikin ka abin maka an gane wa qawlihi alayhi salatu wassalam da afdalis salatu alayhi afdalus salatu wassalam da fadarsa wanda mafi falalar salati da sallama suka tabbata gaishe yace man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin tayyib wanda duk yi sadaka da abin da ke da daidai da nauyin dabino na daga tsororoci na ƙwaro mai kyau wala ya kwalu Allah illa tsayi Allah bai karɓa sai mai kyau ina masu cewa mutum ya zai hayin ce yalmunda ne ya sada ya zai gina masallaci ya je ya aikin hajji ya yi kyauta ya yi sadaka ya yi kaza kaza kaza kaza Allah ba zai karɓa ba da ba wai wai ai wancan aikin nasa daban wannan kuma daban ta mana albani ya ce uban waye raba su ya haka yi cewa in kace dade ne sai ce yi uban wa in kace wannan daban wannan sai ce uban wa ya raba su an gane babu jama'a mu gaya kan mu gaskiya wannan fatoyi da ake ba mutane na son zuciya ana dada halaka su ne a gaya wanda ka ɗauki dukiyar mutane ta haram ko ta sata ko ta haɗin ko almudana in ka ce labbai kan lamma labbai kan zai ce la labbai ka wala tsari in ka ci ka tashi kai sallah Allah bai karba in ka sa riga da kudin haram Allah bai kallon ka ballan jama'a ya karbewa da ka ga mutane gaskiya jama'a a ga musu gaskiya amma kawai a tsaye ana wani abin da mutane ana ba su fatawa ta ƙarya ta son zuciya me yasa Ahmad din Hanbal mana Allah ya kansa ce iza a jaban nasu jahalatan wal ulama taqiyatan kama ta kuna idan mutane da wauta da jahilci suna faɗar magana malamai kuma saboda suna faɗayin duniya ko rayuwa suna faɗar magana yaushe za ka ce gaskiya ne tsakani da Allah a hudba ta sai waɗanda suka ji na faɗa babu wani malami ko limami da yake wai halal ne shi a wajen sai hayyanci mutane wanda duk i zauna a gaban ka karantar da shi a addini ya aminta da kai ne in ka ki gaya masa gaskiya ka hayyanci shi dan kana buƙatar gobe izo kar Allah ya kawo shi ka gaya masa gaskiya ya tafiya sai ya zo a wai saboda wai gobe idawo kar Allah ya sa ya dawo ba za a gaya masa gaskiya ta ne ya amfani zuwan sa sai a gaya masa ƙarya don gobe ya dawo shi kenan sai sai karayi kenan kai kullum tunanin da shi ne ya za ka gaya mutane abin da suke so don gobe su dawo jama'a inda annabi zai wannan abin ya fi kowa basira ya fi kowa tunani ya fi kowa iya magana sai in kuma gaskiyar da yake fada ta hana a zo da mutane suka kore shi suka abin nan sai Allah ya ce wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn yanzu ba karatu muke yi ba da za ku kuranye mana da za mu iya ganin aljanu da mala'iku da za ku ga suna nan sun yi cincirin doka duya kuno na alaihi liban bai ka ba kai da kake karanta da mutane ka san wannan abin kun shi ka zai kana wasu tunanin kaza kaza kaza mu gaya kan mu gaskiya jama'a mu gaya kan mu gaskiya ranar lahira za a je da wanda ya ba da fatawa ta son zuciya da wanda aka ba duk sun fada ciki sai na amfanin taron duniya baran barandun lahira ah, kun gane magana ta wasanni na girma tare da kakata eh tuba to kafin a je lahira nan amma in dai aka yi wannan taron ta ƙarya a nan duniya birin-birin lumbu-lumbu aka je lahira da matsala wallahi da matsala jama'a aka muke akan mu gaskiya kuma ni na tabbata ka tambayi wanda ka aminta da shi wani abu na gaskiya gaya maka zuciyarka ba ta nutsu da cewa gaskiya gaya maka maimakon ya gaya maka abin da kai ka ɗauka gaskiya ne kuma ba gaskiya ba ne ba haka yake jama'a mu ji tsoron Allah to kaga annabi ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah baya karba sai ne sai ne tsarki eh, illa tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi to wanda ya sadakan nan da abin da ya kai nauyin dabino kwaya daya to Allah daga tsororoci na kwarai Allah zai karɓi wannan sadakar sun mai rabbi hali sahibiha sai in raini wannan sadakar da mai ita kama yi rabbi a hadukun faluwahu kama yadda ɗayanku yake renon ɗan dabbarsa a ta kuna misalar jabal wannan sadakar taka da ka bayar na tsororoci mai kyau sai Allah ya san maka renonsa ina maka renonsa renonta har girmanta sai ya kai kamar girman dutse yaya to kaga dai kai mutumin nan cikin gari dutsen da ka sani dutsen dale ne ko goron dutse ko to ga san dutse ne ba wannan ba sai ka dan yi gaba to ka san na magon to magon kuma an kewaye ta ma ba kuwa ya san magon bai to in ka tafi kuma ka fita can ka san na fami sau in kana zuwa hawan sarki na fami sau ko to Eh, in ba wanda kake fita ba ka san dutse irin na su fatan fashi ka san irin dutsen tsaye eh, ka san su zuma rock ka san su zuzan zuba ka san su aso eh, da ba za ka san su ba don kuma ba ka ka abin nan ba ka je ka san irin su jabal uhud an fahimta to irin to kaga annabi da yake a madina yake ga mu sai mu sai kamar dutsen uhud kenan ko to dutsen wanda fa jama'a tafiyar da ya yi shimfiɗaɗɗiya kilomita goma sha takwas to kuma sai yankewa sai a ɗan yanke je can gaba ya ɗoru ya tafi ya ci gaba kuma head nasa a sama ya kai mita dubu biyu da ɗari biyar to karamin dube ne to jama'a wanda aka nan masa sadaka ta kai wannan da lahira ko ba komai shi ba yaya ai ta da ta yi ku Allah ya datar da mu Allah ya dora maka ne to mu kwana nan insha Allah Allah kai mu mako ma dora daga nan da yin da muka tsaya abin da muka faɗa ko yanzu dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim alayhi ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in